Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya da fatar ana ci gaba da kiyaye ka'idodi da hukumomi da ƙwararru suka gindaya domin kare kai da iyali daga kamuwa da cutar coronavirus. Yau, shirin domin iyali ya isa jihar Zamfara inda ake zargin wani ɗan shekaru talatin da ke zaman kashe wando da yi wa wata ƙaramar yarinya 'ya shekaru biyu fyaɗe. Kada in kai ku da nisa ga mahaifiyar wannan yarinya da cikakken bayani. Sunana Zuwaira Aminu Ibrahim, sabuwar ƙauran da aka sani da sarki. To abin da ya faru ni da na tashi da yarinya ta garin talata lafiya lau ishirin da hudu ga wannan wata. Za ta rake yara wurin kitso da ta rake su wurin kitso ɗiyan makwata ne ta raka wurin kitso. To ta tarar da yaron cikin gidan uwar shi mahaifiyar shi ita ke kitso. Yan shekaru nawa ake magana? Shekara uku bata ma kan shekara uku ba shekara biyu da wata goma. Ya same ta ya lalata ta. na bibi jikinta na je mata wanka ina cire mata wando sai ta ce wai shi mama ya ji man ina dibawa ko da na diba na ga ya taɓa ta da yake shi yaron dan shekara talatin ne ina diba na ga jikinta haka na ce me ya faru da ke ta ce ya ji man na ce wani ta ce kabiru tana cewa haka ban yi kwali ba ban gaya ma kowa ba na ɗauki hijabi na na je gidan mahaifiyar yaron ina kuka a kan ta tausaya man ga abin da yaron ta aikata man. Na ce na iske ta ina son na ce mata ma Kabiru ya ci mutunci na ya lalata min rayuwar yarinya. Bata ce man komi ba muka dawo bayan mun dawo gida ina tunanin za su biyo ni ne. Tun abin karfe ɗaya na rana har zuwa magariba muka je muka kai yarinyar mu asibiti aka auna ta aka yi aune aune aka tabbatar da ya taɓa ta aka ba 'yan sanda result akan ya taɓa ta su ƙwatan in ci mutu ni na ga ana ta mulɗa mulɗa ga harkar don Allah duk ƙungiyar da adda hannu ta kare haƙƙin eh, bil'adama ina roƙonta. Eh na ce hajiya ba. Ke da wa kuka je asibitin? lallai da ubanta mahaifi tare da kuma sai da ya je ya yi report aka ba shi polis suka kai tare. To tun daga wannan lokaci kuma kina batun cewa 'yan sanda ba su ɗauki mataki ba ne ko kuma. 'Yan sanda ba matakin da suka ɗauka kuma mahaifin yaron ko nan suke zuwa suna wulgewa kuma sai arashi suke man suna gaya man magana ga yanayin da nake ciki ba su ni cikin yanayin da nake ciki ba amma su neman arashi suna gaya man magana. Ina roƙon don Allah duk hukumar da addar haƙƙi ga kare haƙƙin bil'adama ta taimaka min saboda Allah saboda ni na ga ana neman a yi murɗarin ɗan harkar da a kashe ta ta mutu kwana guda da kai yaron yan sanda sun an shi yaron an yi abin talata ba a kai shi station ba sai narba kuma bayan narba an kai shi wai sai ga shi washe gari alhamis yaro ya hito yana yawo bayan ya hito yana yawo shi kenan aka sallamo mu daga station ban ƙara jin magana komi ba sai yau da na ga yau wande ban ji magana komi ba alamun komi na nufi station ɗin inda yan sandan da na nufi station ɗin inda yan sandan na je na ce masu to ni ban ji komi ba da yake farko tun kani in ƙara ta zama haka na je ina kuka akwai polis ɗin da ya ce ma yi masu shiru kukan ni zan masu saboda su ba a yi masu kuka in kuka zan yi in hita waje in yi kuka sannan na san duk uwar da aka taba mata da wallahi da cikin rai yake duk uwar da aka taba mata da dole ta yi kuka saboda tana cikin kunci mijina bai da hali talaka ne saboda muna talaka ga mu muna da gaskiyar mu amma za a ci mana zarafi kuma ba a iya ƙwatar mana inci mutu don Allah ina roƙo duk wanda adda hakki ga kare duk wanda adda hannu ga kare haƙƙin bil'adama don Allah ya taimaka ma. To hajiya. Ni da mijina muna cikin wani hali. Wallahi muna cikin wani hali. Akwai wata hujja da 'yan sanda suka baku ta ko dai sakin shi ko kuma kasa ɗaukan wani matakin da ku kuke tunanin ya kamata a ɗauka kawo wannan lokaci. Akwai wani bayani da 'yan sandan suka muku? Gaskiya to mu ba su mana wani bayani ba, amma sun ce 'yan an zo wai za a ba da belin shi. Akwai tunanin kai shi kotu? Ba zancen kai shi kotu. ban ji zancen kai shi kotu ba alamun ma da yake nuna su ni ina da gaskiya ta amma da ni daban daban da gaskiya har ya ni daraja cikin station din shi da ya aikata man muni wallahi har ya ni daraja cikin station din to shi wannan wanda kuke zargi da bata yarkin nan yana eh. aikin gwamnati ne ko kuma shi ba har zargin shi muke ba anti kina ji Eh amma kin san kin san kin san a matsayin yarinya inda eh. ba bacci take bayani ya anti ko ke kika tambaye ta na rantse da Allah sai ta faɗa maki har yanzu akan bakai yarinya in kika tambaye ta waye ji maki ciwo sai ta ce Kabiru wani Kabiru na baba. Eh Hajiya kin san kin san a eh. hukumance a matsayin doka in ba an kai wannan batu gaban kotu an yi shari'a an yanke hukuncin cewa an same shi da laifi ba a shari'ance a matsayin zargi ne sai an tabbatar da laifin shi. Haka ne haka ne amma ni abin da nake bibi da muka je da ita station yarinya eh. ga mutane ga shi DTO da baki nai ya tambaye ta waye mata aiki kuma ta nuna shi kuma ta gwada ma DTO shi to kika ce sun je kitso ne ko ta raka wani kitso ko kuma sun je kitso ne a gidan e Lokacin da suka je ya ne wannan lamarin ya faru sun je kitso tare da waɗansu yara a nan gidan ta ya same ta ya ja ta zuwa ɗaki ko kuma ya ne haka ya faru har da duk waɗanda suke tare a cikin gidan nan ba wanda ya san hakan ya faru. Lallai ya ja ta cikin ɗaki ne saboda ya yarinyar da bakinta ita ma da kanta ta gaya ma. Na ce ina ya maki wanga aikin ta ce cikin ɗaki shi cikin gidansu cikin ɗaki shi. Ba a ji kukanta ba lokacin da ta fito ba a ga wani abin ya bambanta a cikin tafiyarta ko kuma a cikin jikinta ba babu manya ne a cikin gidan da ta je kitson nan suka je kitson nan a lokacin. In mahaifiyar shi daga shi fa sai in na shi mahaifiya a cikin gidan ita ka kitsa mahaifiyar shi ita kuma bata shaidi cewa shi ya ja yarinya na ya shiga da ita daki ba a lokacin da suke kitsan a kin ga ni da abun ya faru ban daga murya na gaya ma kowa ba amma saboda ni ya riga ya aikata man kamin in wanke mata jikinta na ruga da gudu na kira ita mahaifiya akan ta ga yarinya ta cikin yanayin da take ciki ko amma bata damu ba har yanzu koya an kai ba ina jin ta ma makwabta tana shiga wallahi da babu a yi aikin ba duka ɗai. To yanzu kuna da wakilai babu shakka wa kike gani zai iya taimakon ki cikin wannan lamarin? Duk wata hukuma wadda take da haƙƙi akan kare rayuwar bil'adama ina roƙonta ta taimaka mana saboda dai ba mu da zarafi. Mu talakawa ne muna cikin halin ƙaƙa ke yi kuma sannan ga mu an ƙara sa mu cikin wani hali. Akwai lokutan da muka yi hirarraki irin haka da ƙungiyoyin kare hakkokin adaman nan akwai waɗanda suka bayyana mana ciwon su da dama in aka samu iyaye suka samu kansu a cikin yanayi irin wannan. In an fara tafiya sai ka zo ka ga ko dai an ja su gefe an sasanta da su sai su su bar wa'annan waɗanda suke ƙoƙarin kare su ko kuma su bar su da magana. An ce, wallahi kin san a rayuwa ta duniya ba abun da ya shi maka ɗanka ko daga ɗanka sai mahaifinka a rayuwa ta duniya a kan wannan yaniya ba wanda zai sasanta da niya saboda ni an cutar da ni ni ɗani ta halin da nake ciki sai uban yarinya ba mu ci ba mu sha wallahi bayan ruwa ba mu ci ba mu sha yanayin da muke ciki kenan don Allah a tausaya mana to shi mai gidanki me yake cewa dangane da wannan lamari mai gidana shi ma yana akan yana kan a kan a ja mana haƙƙin. Yaron da kuke zargi da ɓata yarkin nan yana tare da mahaifin shi ne ko kuma da mahaifiyar shi ne kaɗai suke zaune a gida ko in yana da tare da mahaifin shi mai mahaifin shi ke cewa ko kuma wani mataki ya ɗauka dangane da lamarin. Mahaifin shi yaron na farko da kin ga yara ya hitini mutane ko an kai shi station kwanaki haka ya gunguma sata ya kwashi kayan gidan wasu wallahi aka kai shi nan take aka dawo da shi ya hitini mutanen gari. daurin gindi gare shi ko ya aikata maka kai da ya aikata ma sai dai a baka cikin muni yanzu ko maganin da za mu sai ma yarinyar ga wallahi babu kuɗin sai muna cikin halin ƙaƙa muke Kai dai hankuri da rayuwa wallahi ina godiya ga wannan gidan rediyo saboda ina jin yana ƙoƙari akan uwaye mata waɗanda ake ƙwace masu haƙƙinsu in ba don su ba da wallahi talaka ba a san irin wanda zai kuka ba saboda ni yanzu ina sa a yi mashi ne saboda gaba ko kuma kai ya ƙara yi saboda ni ni uwar ɗiya mata ce Allah bai bani ɗa namiji ba to ya za a yi in bari a yi tacin mutuncinsu su Allah ya bani. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba da ake samu akan wannan lamari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chubahiro Dodone da ya da sautan shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.